أعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوديا سؤال تبتا جعلنا مدوك تنسلكي ميكوا ميكومي صلاتي لسلم وابكيا هلتا أني محمد فشيد صحبا da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Lahadi, wacce ta dace da ashirin da uku ga watan Jimadal Akhir, hijiran annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam shekara da 1447 wacce ta dace da goma sha hudu ga watan sha biyu miladiya biyar. Allah ya ba mu aron lokaci mun sake dawowa wannan lokaci da muke karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan GRA garin Kefi jihar Nasarawa. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. A zaman mu ta ƙarshe mun tsaya a ƙarshen suratul Muzammil. A yau za mu tashi a farkon suratu al-Muddassir. Da ikon Allah za mu yi karatu cikin ayoyi goma na farkon wannan sura mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu kamar da muka saba <clears throat> za mu karanta sai a amsa daga nan kuma sai mu yi bayanin abin da surar ta ƙunsa isha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير waɗannan su ne ayoyi goma na farkon wannan sura suratul muddassir <clears throat> suratul muddassir sunan suran kenan al-muddassir ma'anan al-muddassir ma'ana wanda ya lulluɓa da mayafi ta kira al-muddassir asalin kalman al al-mutadassir ne al al-mutadassir sai aka shigar da tawul cikin dalun shadda aka sai ka madalun din shadda sai zama mutadassir ne kuma mutadassir sunan suran kenan suran suratul mutadassir sura ce makiyya mun ce aka ce sura makiya me ake nufi na'am na ji aka saukar ina aka saukar kafin hijira surun da aka saukar kafin hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan suran ita ma an saukar da ita kafin hijira hasali ma suratul mudaththir ita ce sura ta biyu a cikin surorin da Allah ya saukar ma'anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wace ce sura ta farko na'am suratu al-alaq اقرأ باسم ربك الذي ita ce sura ta farko lokacin da muka yi katon suratul muzammil mun ce al-muzammil ita ce sura ta nawa eh mun ce a suratul muzammil muka ce ita ce sura ta uku muka ce an saukar da ita bayan suratul muddassir ni wannan mun faɗi wannan kun manta ku to suratul muddassir ita ce sura ta biyu an saukar da ita bayan suratul alaq kafin suratul muzammil wana bayan suratul alaq suran da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu ita ce suratu al-muddassir an gane ku mana inda za a tambaye ki wata sura ce ta farko da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam take suratul alaq daga ita ce wata sura take suratul mudaththir daga ita ce wanne take ce sai suratul muzammil an gane ku amma a jere yanda aka jera shi a mushafin da ke hannunmu suratul mudaththir tana sura ta 73 ko kuma suratul mudaththir tana da ayoyi hamsin da shida ne ayoyinta guda na hamsin da shida an gane ku hadithi ya tabbata Bukhari da Muslim sun fitar da shi a cikin sahihan littafin su daga sahabi Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah ya kare da a gare shi Allah ya ƙara da a gare su da shi da mahaifinsa so da shi Jabir muna Abdullah sahabi ne baban shi ma sahabi ne an gane ku Jabir dan Abdullah al-Ansari yake ba da labari cewa yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba su labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu bayan da Allah ya saukar mashi da suratul alaq mun san suratul alaq malaika jibril ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam a ina ne ya ya karantar da shi a ina tarar da shi na amma na kin faɗuwar magana kogo me sunan kogon gharu hira ko kogon hira anan ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya karantar da shi suratul al'alaq a lokacin aya nawa ya karantar da shi na'am a lokacin aya nawa ya karantar da shi kun manta da ni za ku yi magana ba da juna ba aya nawa wa ce biyar wa yi magana na farko yawwa aya biyar kina ɗari biyu in an gama karatu aya biyar بدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أه. اقرأ وربك الأكرم الذي لما بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولن أعيد آية يرقين يكرن تدش أنقاني أكو تو يكرن تدش ولن نقبا أكرن آه تدش سورة تو سيان نبي صلى الله عليه وسلم فتح ما صحبه شوافا يندا الله ودوك كنسر كي توقع من صوت العلق yace to an ɗauki wani lokaci kuma ya ɗauki wani lokaci mala'ika jibril bai ƙara dawowa ba wata rana ya fito daga kogon shira zai tafi gida kawai sai ji an kira shi ya ji an kira sunan shi ya duba dama hagu gaba baya bai ga kowa ba aka sake kiran sai ji kiran daga ta sama ya ce yana ɗaga kai sai ga mala'ika jibril a sama suspended yana zaune akan wata kujera tsakanin sama da ƙasa ce da ya ganshi sai sake sai sake jin tsoro ya tsorata so da a lokacin shi ne lokaci na farko kenan nan nan sallah sai sai ya ga mala'ika jiru a siffansa ta mala'ika a asalin siffansa da Allah ya halicce shi a matsayin shi na mala'ika ya shi ya yana da buka buki 600 buka buki nawa? ɗari shida. so da babu mala'ikan da ya kai shi girma dukkan mala'ikun Allah ba wanda ya kai mala'ika Jibril girma kuma shi ne shugaban su gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorata sosai ya dawo gida yanda ya dawo lokacin da aka sauka wata sautul alaq a tsoraci haka ma ya dawo gida ya kwanta ya rufe jiki ya lullube jiki ya sa a ringa ɗiban ruwa ana shafa mishi akai, ruwa mai sanyi ana shafa mishi akai. so da ɗan hankalin shi ya dawo jikin shi yana cikin wannan halin sai ga mala'ika da ya sake dawo. da ya zo shi ne sai karanta mishi waɗannan ayoyi ya ce ya ayyuhal mudassir ya kai wannan da ya zo ya lulluɓa da mayafi to lulluɓi bai kama ka ba abin da Allah ya baka ba a bane wannan in Allah ya ba mutum zai kwanta ya bacci bari har ya lulluɓa da mayafi aiki ne ja za ka yi menene wannan aikin yace qum tarsh fa anzil kaje kai wa'azi kaje kai gargadi ka jawo mutane kulli ka tashi kaje ka fara musu wa'azi ka ja musu kulli wanda ke kaza ke kaza ke kaza Allah baya su. wanda ke kaza ke kaza ke kaza in bai daina ba Allah zai masa kaza mutanenka suna shan giya suna chata suna zalunci suna shirka suna zina suna abubuwa kowane irin nau'i na barna suna yi a lokacin babu wani nau'in barnan da mushrikai ba sa yi ba wani nau'in barna da ba sa yi suna alfata suna suna zalunci su zalunci ma abun alfahari ne su a cikinsu so da alaman cewa ka isa shine ka zalunci mutum kuma ba abin da ya iya face sai dai ce maka Allah isa Allah isa ma cikin daki a cikin duhu kar ma ka je to ka isa kenan duk wanda duk wanda a gurin su a lokacin duk wanda ba zai iya kwata dukiyan wani kuma ya kwara lafiya ba to yaro ne bai isa ba kenan to ka je ka musu wa'azi su daina suna tata suna cin riba a gurin su riba ma shi ma isa ne sai ka kai za ka fara harka da riba shi ma isa ne suna cin riban riban nasi'a da riban fadl duka ha riban nasi'a ko riba riban fadl wannan sune nau'ukan riba dama ko in baka bashi in ce to na baka bashin dubu ɗaya amma za ka biya ni za ka biya da dubu ɗaya da naira hamsin naira hamsin nan nan sunan shi riba kuma ka ci wuta ka ci bala'i ka ce bala in kaga baka shiga wuta ba to ka tuba ne san ka mutu ka tuba ne san ka mutu ko rival fadl ko rival fadl na zo zan baka ina da dubu ɗaya ana son ka man canji ɗari biyu sai ka ce to ka bani dubu ɗaya na baka sai ka ce um, da azhar in na fito masallaci zan baka canjin ka wannan riba ne ribal fadl so ka amfana da kuɗi na kafin amfana da naka dole ai yadan biyadin ga hannu da hannu hannu da hannu ko na da shinkafa yar gwamnati ga kana da yar gida kana so kai wata ce yar gwamnati sai ce to kaman yar gida mudu uku ba ka yar gwamnati mudu biyu ka tuta duka shinkafa ne sunan shi mudu biyu ko da na kan ne yadda sheke zai zama mudu ɗaya da rabi ne sunan shi shinkafa Yawan shi shinkafa duka wannan nau'uka ne na na riba to su suna yi ba ruwan su suna yi ma abinda bankuna suke ne yanzu san banki su suna calculating riban su ne in compound interest ba simple interest ba in an ce na an baka dubu ɗaya za ka biya nan da sati ɗaya amma za ka biya dubu ɗaya da naira ɗari in sati ɗayan ya yi baka iya biya ba to sai koma dubu ɗaya da ɗari biyu ba haka masu lafo suke warwa ba da masu shaf shaf loan ba haka ba ne to haka wannan ba sawa wa ne tun lokacin jahiliya ake ƙur'ani kuma ya hana in ya ƙara sati sati ɗayan baka iya biya ba ya zama kana so a ƙara maka sati ɗaya zai zama dubu ɗaya ɗari uku haka zai ringa accumulating to wani haka ba zai iya biya ba har kuɗi har riban ya zo ya fi asalin kuɗin da ya aka ce ba yawa su ko ba ruwansu ba za su taɓa takwar in dai har ka yadda ka sa hannu shi kenan su lokacin da suke son kuɗinsu za su zo su kwashe kayan ɗakin su siyar iya abin da su farashin da musu in canji ya rage su baki in canji bai rage ba shi kenan ya rage rage su ba su da asara ba su asara ai ke ne dai ake asara ga cikin ciniki na riba kuma ga cikin rasa kayan amfanin ki in ma namiji ne in ma mai gida ne wani sai ma ya mutu tukun ana tunanin rabon gado sai a gabanci sun zo da takardu ashe da gidan da motan da komai dama banki na bin shi baki sai auction kuna ji kuna gani yayan ku yi tagumi a ɗauki motan baban ku wani ne ke cinikin motan ba kowa in kuɗin bai kai ba ce to za ku cika ta ai yana da gona mu je to wannan haka ce to tun jahiliya ake wannan tun jahiliya ake nan ko kuma riba shi ma riba ne ta hanyar bai a akwai wanda suke kira bai ul'ina bai ul'ina mutum zai zo guri na misali ya ce don Allah yana da bukatan in ba shi bakin dubu ɗa cince ba ni da dubu ɗa amma ga hansa ɗin nan ana sayar da shi dubu ɗaya ɗari biyu ne yanzu zan ba ka kaje ka siyar dubu ɗaya ɗari biyu in ka siyar dubu ɗaya ɗari biyu sai ka cire dubu ɗayan ka sai ka kawo min ɗari biyu ha haka sai ka bana baka bashi ne ko lokacin da ka samu sai ka biya ni sai ka ce ka yadda ina baka hansa ɗin sai ce to ni siyar mun da hansa ɗari takwas kai za ka ɗauka an taimake ka ne yanzu yanzu ka kawo mai siya abin da dubu ɗaya ya ɗari takwas ma zai yi shi kenan sai ka siyar sai ka siyar mun sai baka ɗari takwas ɗinka amma ni shi nawa nake jin ka dubu na a nawa ne kudin kaya? dubu ɗaya da ɗari biyu har yanzu in ka tashi kawo min kuɗi za ka kawo min nawa ne dubu ɗaya da ɗari biyu bai ul'ina ga na ci riba biyu a kan kaya? bai ul'ina shi ma riba ne to ba yau aka fara shi ma tun jahiliya suna yi tun jahiliya tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam fara da awon musulunci suna yi shi yasa sai Allah bai ce kunfa abshir ba bai ce tashi kai bushara ba ce tashi kai gargadi to da lokacin mabarna shayin suka yi mai barna kuma gargadi yake mishi ba bushara ba mai aikin alkhairi shi yake masa bushara ce aikin nan da kike yi ai Allah yake zai bada lada kaza kaga bushara kenan shi ko mai barna ana faɗa mishi hukuman da Allah zai ne akan me barnan da yake aikatawa duk wannan nau'uka ne na riba to duka akwai shi a wannan lokacin sannan harkan zina duk da cewa su ko a lokacin su abin da suka yadda kagare mushrikai ne ba musulmai bane ba mutanen kirki bane amma ba su yadda cewa mace ya ne yanki za ta yi zina ba su ka ɗauka zina aiki ne na bayi aiki ne na bayi amma mace wacce take da uwa da uba take zina a gaban iyayenta suna ganin aina shi yasa da mata mushrikai suka zo su musulunta annabi sallallahu alaihi daga cikin sharuɗan da ya sa musu wala yaznina ko ba za kar su yi zina sai sun suna zina kuma muna ƴaƴa ba bayi ba kuma me haɗa mu da zina kaga sun mushrikai kenan yanzu kuma ga su masu sunan musulmai kuma ƴaƴa suna ganin ma zina shine abin ado shine kwalliya uwa da uba sun san ƴar su mazina mafarnaciya ce fasika ce sun san ba su bude mata shago ba ba su koya mata sana'a ba ba su bude mata wajen sai da ka a kasuwa ba ma za ta ka kuɗi su karfa ko su ce mai goshin albarka ko ba haka ne su ce mai goshi har ma uban ya rinka da labari ai kudin wutan gidan nan da da kudin makarantar kannanta duk ita ce biya ai ta dauke mu ka ji shashasha kaga shashasha wai duk ta dauke miki ta dauke me ta dauke baka? shi yana ganin ya samu sauki alhali jahannama na jiran Allah ka kiyashe mu to wannan duka mushrikai sai sa Allah ya ce kun fa anzir kai gargadi saboda abin da suke a lokacin farna ne ba bushara za musu bar gargadi za musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dama aikin shi bushara ne da gargadi bushara ga masu aikin alkhairi da abinda za su karan na alkhairi gargadi ga mabarnata saboda su daina in ba su daina ba san akwai abin da ke jiran su a filin alkiyama a gane ku to da Allah ya ce mishi kun fa anzir tashi kai gargadi ka ja kunni sai ce wa rabbaka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka ka zama mai girmama ubangijinka ka girmama shi ka zama duk abin da za ka yi ka yi don Allah kar ka haɗa shi da kowa kar ka yi shirka ga Allah maɗaukacin sarki duka yana cikin girmama Allah Yau kana jin kunyan Allah kana jin kunyar kar Allah maɗaukacin sarki ya ganka kana saba masa duka yana cikin girmama Allah kana son Allah ya rinka ganin ka a matsayin mai biyayya mai bin Allah duka yana cin girmama Allah Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa rabbaka fakabbir shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yafi kowa girmama Allah yafi kowa girmama Allah shi yasa duk da duk da alƙawarin da Allah ya masa cewa ko me yayi Allah ya yafe mishi amma duk da haka yafi kowa kuma yawan ibada so da ne girmama Allah da ke cikin zuciya shi kuma girmama Allah dama a zuciya yake in ya tabbata a zuciya to shine sai mu'amalanka ya nuna amma in babu girmama Allah a cikin zuciyarki to duk yadda kika yi ki nuna sai ya bayyana mu mutane cewa ƙarya kike yi to haka a zuciya girmama Allah ke tabbatuwa yau da gobe kuma sai ya bayyana ya nuna cewa tabbas akwai girman Allah a cikin zuciyanki shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahi al qalb annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin jikin mutum akwai ta tsoka guda ɗaya in tsokan nan ta gyaru to jiki gaba ɗaya zai gyaru amma in wannan tsokan ta ɓaci to gaba ɗaya jiki zai lalace wata tsoka ce ce zuciya in zuciyar mutum ta gyaru to jikin shi gaba ɗaya zai gyaru in zuciyar na da kyau ba za ki zama makareciya ba ba za ki zama mai haɗa guri ba ba za ki zama annaminiya ba ba za ki zama mazinaciya ba ba za ki zama duk wani ɗabi'a na banza za ki nisance ta da zuciyanki tana da kyau amma zuciyanki ba ta da kyau to kuma ayyukanki sai su zama mummuna ayyukanki sai su zama mummuna yau zuciya ita take ba da umarni dangan jiki bi kawai suke yi dangan jiki bi kawai suke yi shi yasa a wani lokaci za ga kin wani abu kuma kira kina dakin sani kira ta to ya aka yi kika yi ko ba haka bane ko tsoro ya kama ki sai ki tsallake ka tangan gidanku in kin tashi dawa an ce to ga dubu ɗari ki tsallake sai ki gagara sai ki rasa a ce a nan fa kika tsallako ki haba so da lokacin zuciyar ki ya riga ya ya abu nan so zuciyar ake gyarawa in girman Allah ya tabbata a zuciya to jiki ma sai sai samu wannan nake rabon na girman Allah Allah ka sanya mana girman ka a cikin zukatanmu Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wa rabbaka fakabbir sai ce wa thiyabaka fatahhir sannan ka tsabtace tufafinka maluma suke cewa wannan kalman cewa ka tsabtace ka tsarkake tufafinka yana da ma'ana guda uku ma'ana ta farko ka tsarkake zuciyanka daga shirka ma'ana ta biyu ka tsabtace tufafinka wajen tufafinka su zama na halal karki sa karki sa tufafin da kika samu kuɗin siyan tufafin na ta hanyar haram ɗaya eh kenan sannan ki sa tufafin irin yadda musulunci ya ce a sa sannan suka ce ma'anansa na uku shine ki kyautata aikinki ayyukanki su zama masu kyau so da ma larabawa a larabawa suna da karin magana in mutum mutumin kirki ne in mutum mutumin kirki sai sai tsayyaba fiyabahu ko tsahara fiyabahu mana ya tsarkake tufafin suna nufin cewa shi mutumin kirki ne ayyukansa gaba ɗaya na gari ne ya suna amfani da wannan kalma ka umarnin da Allah maɗaukacin sarki wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka fa tahir haga ya kushi abubuwa guda uku na farko zuciyarki ta babu shirka a ciki babu shirka a ciki babu shirka na bautan wani ko babu shirka babu shirku ba'a babu shirkul mahabba an gane ko saboda saboda shirka kala uku ne ba kawai sai mutum in yana yin sujada wa gunki ko yana zuwa wajen boka ko yana daura laya ko yana daura kambu ko yana daura wuri ko yana daura kaza shikenan ya zama mushriki ba wannan su ne abin da suka fi bayyana akwai kuma shirka na soyayya akwai kuma shirka na biyayya shirka na soyayya ita take haifar da shirka ta biyayya an fahimta ku ya ke rufe shirka ta soyayya shi ne ya zama ga wani halitta daga cikin halittun Allah bawa daga cikin bayin Allah amma san kike ma wannan bawan ya fi san kike ma Allah to ya ke gane sanda kike mishi ya fi san da kike ma Allah shi ne wajen biyayya sai zama ga abubuwa guda biyu sai Allah ne ya ce a yi, sai kuma shi ne a yi. in aka yi nashi za a saba ma Allah in aka yi na Allah za a saba mishi sai ce ga ya fi miki sauƙi ki saba ma Allah ke na wannan ya nuna cewa kin fi son shi saboda Allah ke shi sa kika fi mishi biyayya saboda biyayya gawa ga Allah shi ma shirka ne in kika yaka kin zama mushrika ke ma haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah suratul baqara ko Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suka riki wani wanda ba Allah ba wasu waɗanda ba Allah ba suka zama abun bautan suka zama allolinsu suka bar Allah me yasa Allah ya ce sun mai da su alloli Allah ya ce saboda suna son su irin san da ake ma Allah Allah kaɗai shi ake nufi so tsakakkiyar so sanda ka yadda duk yadda ya da kai ka yadda to duk wani wanda ba Allah ba da kike masa irin wannan san to kin miki irin san da ya kamata ki ma Allah kuma kin shirka wato in mun fahimta zai zama zai zama duk wani wanda muke mu'amala da shi duk wani umarni da zai bamu duk wani hani da za a mana to za mu auna shi ne da umarnin Allah da hannun Allah in umarnin shi ya yi hannu riga da umarnin Allah ya zama in muka zantar da nashi umarnin to kuma za mu sa'a ma Allah to shi nashi umarnin sai haƙura so da kar mu saba wa Allah an fahimta ku amma in ya zama a umarnin da ya bayar ko ko an zantar da umarnin bai zama babu sabon Allah a ciki to a wannan halin sai mu zantar da nashi umarnin ai shi ya sa ma duk da girman haƙƙin da iyaye suke da shi akan ƴaƴansu amma kuma ya Allah maɗaukakin sarki ce wa in ka ala an tushrika bi ma laysa laka bi il, yake ne fala tuqihuma duk girman haƙƙin da iyayen nan suke da shi amma Allah ya ce in suka nemi kai shirka ga Allah ka sa'a ma Allah Allah ya ce karka musu biyayya karka musu biyayya kuma duk duniya musamman akan ya mace ba ta da mai girman haƙƙi a kanta kamar iyayenta da mijinta amma ko miji har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amiran ahadan an yasjuda li ahadin la mar'ata an tasjuda li zawjiha yace da ake ya halatta yi ma wani shirka ayi ma wani abin da ake ma Allah to da na umurci mace ta yi ma mijinta sujada amma jira ana wa waye shi kadai duk girman haƙƙin mijinta Allah ce bai take ba so dole ya zama kin tsarkake zuciyarki daga dukkan nau'ukan shirka sa'annan yana daga cikin wasu ya maka fafahir ya zama tufafin da zaki sa a jikinki ya zama tufafi ne na halal ya ce rike tufafi na halal hanyar kuɗin da aka siya tufafin da shi na halal ne ko zalunci ne aka samu kuɗin ko ta hanyar riba ne ko ta hanyar sata ne ko ta hanyar cin amana ne aka samu kudin da za a dinka tumatur yana da tasiri hatta a wajen karfan addu'a an mun san hadisin thumma zakara ar-rajul as ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد ya إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام fa anna yustajabu li zalik annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum yana halin tafiya kun ga dai matafi yana daga cikin halin da ake karfan addu'a yi eh sa'annan ash'ata akbara ya shiga yayi tukutuku yayi kura ba ko can gani alaman ya wahala yana da tsananciyar neman taimako a wajen Allah bukatar taimako a wajen Allah kuma ya daga hannunsa sama kuma yana kiran Allah ya rabu amma Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi Allah ba zai amsa mishi addu'an ba me yasa so da abincin shi haramu abun shan sa haramu tufafin da ke jikin shi ma na haramun ne manzo Allah ya ce to ya lai Allah ya kalli ma wannan bare ya amsa addu'an shi ta ce kaga ki tsarkake abin da za a siya tufafin da shi abin da za a siya tufafin da shi dole ya zama na halal sannan sa'annan shi kuma tufafin ya zama an sa tufafin ne yadda shari'a ta ce a sa tufafi yadda shari'a ta ce ne a sa tufafi da maza da mata duka musulunci bai bar mu ba sai da ya faɗa mana yanayin yadda za mu sa tufafi yanayin yadda za mu sa tufafi ba ce Allah bai ce karka sa shadda ko karka sa gezina ko karka sa ne eh, kowane irin ɗan China a ba wannan ake magana ba abin da ake magana yanayin tufafin duk da cewa akwai kalar tufafin da aka hana maza tsawa an hana namiji ya sa tufafi mai kalan yalo gabaɗa ya zama babu wani alaman wani wata kala a jikinsa ko kalan ja gabaɗa wadda babu wata alaman wata kala a jikinsa haramun ne namiji ya sa wannan tufafi amma mace idan ta sa kowane kalan tufafi an halatta mata haramu ne namiji ya sa ya ado da zinari ya sa zoben zinari ko agogon zinari ko ko handset din shi zama gold plated wannan duka haramu ne namiji baya ado da zinari sana yin handset bayan handset din gaba ɗaya zinari gold plated phone ana yi ai ko madubin shi ya zama karfe madubin na zinari namiji an hana shi wannan amma mace ko ta sa komai an halatta mata ta sa zoben zinari abun wuyan zinari dan kunnen zinari abun hancin zinari yan zoben kafan mijinta na so ta sa na zinari duk suka ta sa na zinari hansa dinta zinari madubin ta zinari komai ta sa ba laifi an halatta dama ita 'yar ado ce aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin Allah ce za su zama daidai wanda ita ba Allah ce yunashsha'u fil hilyati tana rayuwa ne gaba daya cikin ado Allah ma da kanshi ya ce kina rayuwa ne a cikin ado to su mata ba ba haramta musu to irin wannan ne kawai shari'a nan kuma yanayin tufafin akwai tufafin da zaki sa kina zaune daga ke da mata ƴan uwanki ko ke da maza waɗanda suke muharramanki akwai tufafin da zaki iya sawa akwai tufafin da ba za ki sa ba ba za ki sa ba sai in kina a kofar ba za ki sa a lokacin da kuma ba mata ne yar uwan wanki ba mazan kuma ba muharraman ki ne." akwai tufafin da ba za ki sa in kina tare da su wa misali ko ba haka ba maganan ki sa turare da zai ya ki wuce ana jin kamshin shi yana buge mutane duk wannan shari'a da yadda a matsayin ki na mace musulma ki ba misali namiji misali ba yadda ya ya sa tufafinsa ya wuce idan sawunsa ba in ya wuce idan sawunsa a wuce yake a wuce yake ba ma wuce kadai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama Allah ba zai kalle su da idan rahama ba ba zai magana da su ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba na bala'i duk wanda tufafin shi ke wuce idan kafa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka dole a kiyaye irin waɗannan ka'idon shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ummu sallama ta ce to ya rasulullahi to mu kuma mata fa manzo Allah ce ku ku sa iya tsaye iya iya jin ku sa ya wuce ko ina ta ce to za mu wuce waje mai datti yake duk inda kuka wuce mai datti in ka zo wajen mara datti ya tsarkake wancan kika zo sallah ba ke ki wanke ba ki tsallake kawai Allah ya tsarkake miki ta yanki shi kuma namiji ba a yadda ba kuma sai ga amma kaga zamanin da muke rayuwa sai aka yi canje mata sai su sa kaya daidai tsauri ba ka ke farawa ba ko dogon riga ne sai a yi daidai tsauri ko abun nan in ma da yi daidai tsaurin ba ta tafiya za ta dan ja shi sama <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi Sun tsaba rudin shedan da bala'in shedan wa dole sai ya sai ya diba fasinja zuwa wuta ko kuma kun yarda ku zama fasinja da kudin ku kaga sai aka yi canje sai aka yi canje su ku, shi kuma namiji in zami ne yana ganin ado ne sauke taka in zami ne amma ko a tsarin tsafta na bature tsafta shine mutum ya sa tufafin shi kar ya kai idan sawu shi shi yasa in za in kina in za ku irin makarantun da ake koyar da kwalliya din nan za ga ana nuna maka aina ya kamata yadda ya kata ka sa suit za ga suna ce wandon suit ɗin ke zama saman kobashu ɗinka ya zaunto daga idan sawonka inda sos ɗinka yake zuwa cikin kobashu kan takalmi ne kai saboda shi ne tsafta hatta wajen da ture tsafta shi ne tufafin ta karya wuce wuce idan sawonka amma ga shi kuma wanda ya zama shi kazani ne shi yana ganin a ah, shi ya sa har ma ya kata sai in ya goya alaula zai salla kuma wa halalle kaga ya faruwa yana ta bugewa sai ta bugewa Wani aka suke sai mutum ya alaula ka je shiga wani garin bugewa mai rasa raka da to tun farko ba ta haƙura mana so nan ba ai ganin dawa wani dokan Allah ne wa ya fa tahhir shi fa ɗaya daga cikin tabi'ai ma yadda ya fassara ayan yace ma'anan wa ya fa tahhir ai a matsayin ka namiji kar tufafin ka wuce idan sawu kar tufafin ke wuce idan sawu an gane wani kuma yana ganin a'a ai sa tufafi kare kai idan sawu tufafi ne na yan izara wani yana ganin a'a wannan sai kai sai an kai dan izara ne zaka sa saboda jahilci amma kuma ko shi shugaban yan ɗariƙan na zamanin nan Sheikh Ibrahim Inyas ya da littafin tafsir shi riyadu tafsir da yazo fassara wannan ayan ce, wata ya baka fatayir sai ce bana Allah yana nufin ka sa tufafinka daidai tsakiyan kaurinka shi yasa duk duk inda za ta ga hoton in ya tufafi shi bai wuce tsakin kaure shi haka yake sa tufafi amma wani kuma wanda bai sani ba sai dauka a ah, ah, wannan tufafin yan izala ne kuma shi shi ai bai isa ko ya hauka ce bai sai ya ta in ya tsari dawa ko ba haka bane to kaga dole yana cikin wasu ya baka fafayye ya zama tufafin ya zama kin sa tufafi irin yadda shari'a ya ce ya ce sa sannan ayyukanki su zama masu kyau suka ce na cikin ma'anan wa ya baka fahim ya zama inda ake gaskiya kina nan inda ake rukun amana kina nan inda ake kula da makwabta ba a cutar da makwabta kina nan inda ake abokantaka na arziki kina nan an gane ko Allah ya sa mu gani sai Allah madaukakin sarki ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rubiza fahjur yace wa rubiza fahjur sa'annan ar rujin shine al-asnam gumaka fahjurhum ka nisance su ka nisance su ai ibta'id an ibadati al ka nisanci bautan gumaka saboda a lokacin a garin maka a cikin ɗakin ka'aba kaɗai akwai gunki guda ɗaɗɗe-ɗaɗɗe har guda ɗari uku da sittin gunki da suke ka'aba kaɗai guda ɗari uku da sittin bayan waɗannan gumakan kuma kowace kabila in ta isa ita ma tana da nata gunkin da ita wannan gunkin na kabilar su wane ne shi suke bautan shi sannan kowa in ya isa a gidan shi a ɗakin shi yana da nashi gunkin kuma ranar da bai samu fitowa ba sai na shi a ɗaki sannan yana da wanda yake sawa a jaka in zai tafiya in zai tafiya yana tafiya ya gada ma sai tsaya sai fito da Allah a jaka sai ile sai bauta ba Allah sai mai tashi a jaka wallahi Mushiriki akwai akwai daukewan basira in ba daukewan basira bai zai kai mutum ya zama mushiriki saboda Allah ke ta ana bada labarin daga cin abin da ya fara sama sai na Umar shakka game da shirka shine wani lokaci yana halin tafiya da yake suna suna yin gunkin da komai suna yin gunki da zinari in mutum ya isa suna iya alfahari shi gunki shi na zinari suna iya yin gunkin da dabino suna iya gunkin da itace suna iya gunkin da dutse su sassake dutse bita shef na irin gunkin da suke so masu bautan hubal za su yi masu bautan lata za su yi masu bautan uzza za su yi masu bautan yaguta za su yi kowa da abin nan ɗin shi to shi sai na umar suka ake cewa ya yi gunkin nashi na dabino ne yana tafiya ya wahala ya yunwa kuma guzarin shi ya kare ya fitar da gunki ya roƙi gunki ya kawo yadda za a samu abinci gunki bai responding ba ya tafiya ya tafiya ya wahala ya fitar da gunki mu gunki wani in ba ka kawo abinci ba kai za ka zama abinci bayan ya tafiya tafiya ba kawai sai cinye gunkin kawai kawai ya cinye dama da bino ne ga zaki kawai sai cinye kawai ya ce tun lokacin ya fara ka anya wannan zai zama abin bauta a cinye shi ba ko ya yi komai ba an cinye sai dai kuma da ya dawo ya sake sassaka wani ya sake fara da ta Allah ka shirye da mu to shine Allah madaukakin sarki ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa rujiza fahajo ka nisanci gumaka duk wani nau'i na gunki ka nisance shi sai Allah madaukakin sarki ce wala tamnun tastaksir kada ka yi kyauta da nufin ka samu wani abu da ya fi shi daga wani wanda ka ba shi kyauta mun ji ma'anar ayan nan kar ka yi kyauta amma lokacin da ka yi kyautar nan manufanta shi ne gobe in samu wani abu da ya fi abin da na ba daga wajen wanda na ba shi mafi yawan kyautar mata ku kasan mata za su ba da ba suna lissafi abin da aka ba su a bayani Zowa gaba in ita kuma ba ba ta ce lokacin da ta ayyuka kaza na bata amma ni ta ji labari kuma yawanci kyautar da ake yanzu kenan musamman tsakanin shugabanninmu ko za ga matan gwamna za ta aihu kansa da waje sai rago ya kai mishi ka duba neman rikici ai kai ka san dai ya ba da rago ne da gobe a bashi raƙumi shugaban ƙasa da sallah sai ka je wani wani gwamna ko memba house of ya ce rago gogon eh, gora ɗaya ya aika ma shugaban ƙasa wai ya yi layya da shi da mutane wannan haramun haramun haramun Allah ce wala tamnun tastakku kar ka yi kyauta da tsammanin a biya ka shi da Allah ya ta siffanta mutanen kirki a cikin suratul insan in suka yi kyauta suna cewa inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shekuwar. su suna barwa ne dan Allah ba sa so a biya abinda suka bayar ko ba su damu ba ko dan ba gode musu ba wai saboda ba gode musu ba damu su bane to mu ga mu muna da wannan matsalar za mu bayar dan a ƙara mana in ba godiya mu bishi ce in za ki sake wani kyauta aka ce miki ga wancan ga wancan ki hale ta wancan ma da na bar ko godiya ba ta yi ba da ba ta yi godiya ba to raka ta in kanta wanda za a ba su nan gaba wannan kuskure ne kai zama kina kina bayarwa ne da nufin a biya ki ko da nufin a miki godiya in ba yi godiyan ba kuma ki yi fushi kan ki kara baro zai yi wa ta yi godiya zai yi wa farin cikin ya sa ta rasa mata wani irin godiya ne za ta miki shi ba yana faruwa Dole ba ki san halin da take ciki ba a lokacin da kika bata wannan kyautar. Ya kina ki ɗauke shi ƙarami ne. Ya kina ki ɗauka wani ƙaramin abu ne. Ba kar wannan ya zama hadasin ki. Duk da cewa yin godiyan kuma abu ne mai kyau. Abu ne mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da mu da yin godiya. Har ke cewa man la yashkuru nas la yashkuru Allah. Kai. Ke duk wanda baya gode mu mutane to ba zai zama mai gode ma Allah ba. Ana son an miki an miki ki gode. annabi sallallahu alaihi wasallam yace man man sunya ilaikum ma'rufan fakafi'u duk wanda ya muku wani abu mai kyau ya muku wani wani kyautatawa to ku yi kokarin ku biya shi yace in ba ku samu yadda za ku biya shi ku yi ta masa addu'a har sai kun yi cewa kun gamsu yanzu addu'an ya biya an fahimta ko saraka mu mu kiyaye wannan Allah ya sa mu gane sai Allah yace wali rabbika fasbir kuma ka yi haƙuri don ubangijinka don neman lada daga ubangijinka ki zama mai haƙuri kuma haƙurin ke zama don Allah haƙurin ke zama don wa don Allah ta yake gane haƙuri don Allah shine babu ran da za ki daina haƙurin in dai don Allah ne kike haƙurin to ba za ki taɓa dainawa ba irin haƙurin da ake so a samu tsakanin mata da miji kenan haƙuri don Allah ranka zai ɓaci ranka zai ɓaci ko kamar ka ce kullum to kai kai ka gaji da ɓacin rai ko ko ita take ta gaji da ɓacin rai kawai ni ni kawai mu rabu to shi kenan za ku rabu kuma za ki je ki auri wanda ke da shi kuma ko nan shekara ɗaya ba zai haƙura ba ko haka bane haka shi ma in ya ce kawai shi zai rabu da ita ya gaji da kullum ɓacin rai ya gaji shi kenan awa ka san me za ka auro ko bai Baka ana haƙuri ne don Allah, in kika haƙuri don Allah sai ki samu lada, sai ki samu lada. Ba rashin haƙuri ba ne, don an yi maka ba daidai ba ka yi bayanin an maka ba daidai ba rashin haƙuri ba ne. An yi mun ba daidai ba, zan faɗa ma wanda ya mun ba daidai ba abin da kai mun lokaci kaza da lokaci kaza ba daidai ba ne ban ji daɗi ba. Za ki faɗa ne so da gobe kar a yi ne, kara in baka faɗa mutum ba zai sani ba. ba zai sani dawa kuma mata suna da wannan matsalan suna da wannan problem din za a iya musu ba daidai ba fi wata da watanni suna fushi kuma wata da watannin nan in kullum za tambaye su me faru za su ba komai me faru ba komai kuma kai karo komai da shi kana kallon komai amma ce ba komai wannan kuskure ne wannan kuskure ne wani lokaci wani lokaci wani lokaci mutum yana sabawa sai zai zama ko ya ga komai shi ma ya ɗauka ba komai kuma sai kuma take fushi sai to na ma ɓata rai kwana ka zake nan baka ko damu ba a to ya damu shi sai ba komai jiya shekaran jiya wancan shekaran jiya yau ya ɗauka ba komai kawai sai aka wuce gurin an gane ko yawa ya ɗauka tun da shi ce ba komai shi ke nan ba komai mutane ba komai duk da cewa sabon kuma ba daidai ba ne shi ma ya nuna cewa ya saba ba daidai ba ne ba daidai ba ne an gane ku amma kuma kuma ku rage kuma mata ku rage Allah ya sa mu gane za ga ko mace ce ka santa da ita da wancan kawanta ce ha lokaci kaɗan sai ga so rabu kuma ita kawon bata san laifin da ta yi ba kuma ita ma bata faɗi wani laifi aka mata ba ko inda yankan ba ta ce ba ta da mutunci ne me faru share ta kawai a'a ba ta da mutunci kuma an ce a share ta kawai to ya kamata a gyara ta ta samu ka zama mai mutunci ba ya za a gane sai an san mai sai na rashin mutuncin ko a to ba haka to wannan kuskure ne duk wanda za ka zaura da shi matukar ba saƙon Allah yake jan ki zuwa gare shi ba to ki ce da haƙuri da shi don Allah musamman ma wanda kullum yana encouraging ɗinki ne wajen biyayya ga Allah to she fi cancanta ma da ki haƙuri da zama da ita don Allah an gane ku Allah ya sa mu kiyaye sai Allah madaukakin sarki bayan ya ya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama umarni umarni har guda har guda shida qul fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir sai Allah tuna mana yake kwantar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hankali in kai duk wannan wa'azin mutane ba su ji ba ko suka zage ka ko suka aibanta ka karka damu ai fa idza nuqira fil za mu haɗu da su a ranar da aka yi busa cikin ta fi alkiyama duk mai tsaya ya tsayen shi an ce cikin iko shi ke nan. akwai ranar kin dillanci Ranar da akwai mai gari ya bata ko haka wani kaga ba a rasa dillali a gari Allah ce fa idza nuqira fi an-naqub fa zalika yawma idin yawmun asir yace wannan rana rana ce na wahala ba rana ba ce mai sauki amma gawa alal kafirina ya fi. ba rana ba ce mai sauki ga kafiri amma wanda ya imani aka ce mishi ga dokan Allah ya bi ga tsarin Allah ga wanda da Allah yake so ya aikata ga wanda da Allah baya so ne santa to shi wannan ranan mai sauki ne a gurin shi wannan ranar mai sauki ne a gurin shi a akwai wanda za mu su hisaban ya tsira aiko yawa akwai waɗanda kuma me su kitaba huwara a zahari ne to su waɗanda ba za mu su hisaban ya tsira su ne wanda aka musu wa'azi suka kidi to aka in kin yi nasiha kin yi wa'azi an kidi idan eh, ranki zai ɓaci ranki zai ɓaci amma abin da ake so shine ranki ya ɓaci ne wajen tausayin wanda kika mata wa'azi ta ƙiji musamman muna da bambancin mu da yadda shari'a mu ya in muka mutum nasiha ya ƙiji to kuma sai ran mai ɓaci da shi sai kuma miki mummunan abun nan a'a ranka kai ne wa'azi ana so ranka ya ɓaci ne da tausayin wanda ka mishi wa'azi ya ƙiji tausayin shi za ki rinka yi don kina tausayi ne to ba ki daina wa'azin ba ba za ki daina wa'azin ba amma inda shi ne kike fada rai ba da aiki da yake yi ba to za ki daina wa'azin kace ma ki roke miki mummunan addu'a ki Allah sa ka mutu a hakan a ko wanda yake wannan in mutum yana fiya haka sai ce to shikenan Allah sa a sai zama ki rinka jin tausayin wannan aya dan uwana ne gashi Allah sa Allah karka kashe shi akan wannan abu sa ya tawa mu labarin wani daga cikin manyan tabi'ai da aka masa sata an tashi da safe sai ga an yi sata a gidan da ya zauna da almajiran shi yana ma tare da almajiran ne tuko aka realize ashe zai da dare an zuwa yi sata kuma wani mai muhimmanci sosai sai ce ma almajiran shi kwada daga hannun ya addu'a sai kowa ya daga hannun kasan kowa irin barawa ya shiga uku da ya daga hannu sai ce ya Allah wannan barawo da ya zo wannan satar ya Allah in bukata ce ta sa yi satan ya Allah ta sa abin da ya sata ta amfani shi ce ya Allah in ba bukata ba ce don mugunta ne ya Allah ka ce da na ya tsere shi kuma ka sa abin ya amfani shi kuma ka sa ya zama sadadin yin daina satan shi kenan ɗaliban aka gagara ce amin ka san wannan abu wani ne a amin saboda haushi wani ne ce oh dama ni ne na dauka kowa haka ne wani ne ce dama shi ne ya dauka ma wani kuma zai ce a amin ne da mamaki da mamaki to haka wani malamin mu satin da ya wuce sati biyu kenan yi noma noman wake ranar da ya ce za a je girbe ya gama komai a gonan an kwashe duka da shi da yara da ya ɗiba su je ba cire wake kowa yana za wani zai da ɗan mudu ɗaya wani ɗan mudu biyu a gurin yake su yi addu'a suka daga hannu a garin nan satin da ya wuce ya ce ya Allah ya Allah wanda ya wannan satar da farko ya Allah ka da na fi mishi ya Allah karka tsayar da ni da shi a gaban ka ranar kiyama ka mana hisabi saboda wannan waken Ya ce ya Allah kuma ka sa ya amfane shi ya Allah ka sa ya zama sanadiyyar ne dina sata ya Allah kafin ya shiga cikin iyalan shi zama halal din shi na yara ya mishi kar iyalan su ci haram daga cikin almajirin ɗaya ya kasa sai ce malam ya zaka mana haka so <laughs> sun ɗauka malam zai ce wahalan da muka yi da kaza Allah ka <laughs> ka taimake shi yanzu an su barayi goma ne a garin sai Allah ya karfi addu'an kaga sun zama tara An ragu ne ko an karu ragu. kuma kai za ka samu lada shi za ka samu lada? me ka wannan sai da mutu tausayi barawan sai ba shi tausayi tausayi ne abin tausayi ne ga mutu yana aikin banza to haka ya kamata ki zama ke mai nasiha ba ki zama mai jin haushin wannan yake musu nasiha ba Allah ya sa mu gani waɗannan su ne ayoyin da muka ci za mu karatu a ciki a wannan muka fara daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada kuskure Allah ya ce mana akwai tambayoyi da yawa da yawa da yawa tun na satin da ya wuce insha Allah ta'ala satin ne zuwa zamu zamu yi karatu so sati biyu masu zuwa in muna da rai ba ba ma nan zamu yi tafiya so zamu zamu yi kafin hmm? a yaka ta sati biyu masu zuwa ne ko to zai zo ba ma nan so aka sati ne zuwa insha Allah zamu yi karatun littafin tarbiyya insha Allah wannan mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum malam na yi magana a kan tana magana a kan kai a kan naciyin annabi sallasan ya yara suna wasa yana tsayawa ya musu sallama ko ta ce to a wasan hadda buga ludo da hot da su sunuka ko kuma su haramun duk abin da duk abin da ya zama asali asali wasila ce zuwa ga aikata haram to haramun ne musulmi mu amalance shi na ce wasila mana tsani ne da ke kaiwa zuwa ga aikata haram asali su do su a wannan asali ai kayan ta ne asali kayan ta ne kuma har wanda suke cewa ba suna bugawa na tata ba su a wasa ne wata rana tatan na zuwa ko haka wani makaranta kan na zuwa saboda haka su ban da su ban da su ba laifi inda hali a sai mishi keke a sai lilo a sai irin igiyan skipping ko duka wannan wasanni ne inda hali a sai mishi doki ya ta sukuwa amma kai kare shiga gari ya tura masu mashin ko kuma kai kare mutane hanya wasan doki wasan doki da tseren doki yana cikin wasanni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da musulmai su rinka yi ya kwadaitar da musulmai su rinka kiwon doki kuma akwai lada mai yawa kiwon doki ba akwai lada mai yawa sosai a kiwon doki mai yawa sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ladaddaki da ake ba wanda ya siya doki ya kiwo da niyan wannan ladar ya sa duk wanda ya sai doki ya zama ya ta ibada yake kiwon doki da yake lada ne sosai an gane ko na for polo ko eh duka babu laifi ko irin sukuwa akwai su abinda ake kira shine tseren doki ko shi sai kira sukuwa ai tsere da fili tetal a ce to a ga wanda zai riga tafiya ya dawo duka wannan abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada ma tsakanin sahabbai abu ne mai kyau sosai ai so da kiwon doki yana da wahala ne wala yana da wahala ki tambaye masu kiwon doki na san wani da da aka bashi aka bashi sarauta ran da aka bashi sarautar sai wani mishi kyautan doki ya ta murna ba ai shekara ba ya dawo da dokin ya ce in ma ba za a ƙarfi dokin ba sai an ƙarfi sarautar to ya haƙura da sarautar <laughs> saboda kiwon doki akwai wahala to haka duka irin waɗannan wasannin babu laifi amma duk abin da hanya ce da ke kaiwa zuwa ga caca to bai kamata a yi encouraging na eh sosai Tana da dokin dokinka ga akwai matsala yanka ka yanka ka yi farfesu ka aiko mana da shinya biyu wannan take cewa assalamu alaikum malam aljanna yana da ƙofofi guda nawa ne an fito ce aljanna yana da ƙofofi guda nawa ne gaskiya na manta amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa kowane aikin alkhairi akwai kofan da masu irin wannan aikin za su shiga aljanna ta wannan kofa akwai da kowa wanda shi abin da ya fice sallah za a kira shi ta kofan sallah kana bayan sallan fadilla yana yawan nafili-fili, akwai wanda abin da ya fice a ciki bayan azumin ramadana yana yawan azumi na nafila akwai mai yawan sadaka akwai mai kaza kai duka duk wani aikin alkhairi sabai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a kira shi ta duka kofofin so da kowanne yayi kuce yace eh kuma Abu Bakar yana ciki ana ko da su a komai sun sun yi zarra ko za a kira su kowanne su sai su tsaya su zaba in sun gada dama su shiga su fito su sake shiga ta tas kamar an shiga aljanna ko ba a fita ah, sai tambaya na uku take cewa shi wai aljannatul fidar shi ka aiki kuma kofa nawa ne ke da shi ban sani ba ban sani ba wanda ke ce wai mutum zai iya shiga banɗaki in zai shiga banɗaki sai ce bismillah sai shiga eh dama addu'a kala biyu ne na shiga banɗaki ko mutum ce bismillah kadai sai shiga ko ko mutum ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith an gane ku mana baraka ka hada biyu ba baraka hada biyu ba ko ki ce bismillah kadai sai ki shiga an da sauta sunan ko mutum ce bismillah kadai sai shiga ko kuma yace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to haka ya ana fada insha Allah ah wannan take cewa ita tana da kawaye ne amma kawayen suna cikin sanadiyan da yasa ta zama mara jin magana to sai suka ka samu matsala da kawayen ya zama ba sa magana da juna gama rashin maganan nan kuma ya tsaye ta nasu tana jin magana yanzu tana da laifin kin yin magana da ƙawayen ko ba ta da shi ba a yadda in har mutum musulmi ne ba ka yanke magana da shi gaba ɗaya in dai ƙawance ne asali da bai kawace ki kawance da su da ba mutanen kirki ba ne. Amma tun da musulmai ne dole za ku yi gaisuwa, in ku za ku yi sallama, in wani abu na farin ciki ya same su, in kun haɗu za ki ce to ina miki barka. In abu bakin ciki ya same ka in kun haɗu za ki ce ina miki jaji. Amma ba ta zama ƙawanki ba. Mana mu'amala tsakaninki da ita kawo mu'amala ne tsakanin ko classmate ko makota. A yi a wuce gurin. An fahimta ku? saka tun farko dama bai kamata ta zama kawanki ba da ba mutum yan kirki ne. saka ba za ki yanke magana da ita gaba ɗaya ba in kuma za ki mata sallama za ta miki sallama an fahimta ko amma kar a ci gaba da kawance sun rawa bai kamata ta zama kawanki ba da ba fata encourage ɗinki zuwa aikin kirki sai dai zuwa gabe aikin da ya zama wanda ba ba na kirki ba na yace in kuma bayan ko rabu kwata kwata ba ku haduwa shikenan salamun kaulan shikenan dama ba ku haduwa shikenan kowa yana abun nan din shi tambayar ta biyu take cewa tana sallah ne bayan ta yi raka'a na uku sai ta zauna a sallar azhar sai ta fara tahiya bayan ta fara tahiya tukun sai ta tuna sai ta tashi ta cikoto raka'a na hudun shin hakan da ta yi sallanta yayi sallanta yayi amma ba ta gawa ba sallanta yayi amma ba ta gawa ba da ta cikoto raka'a na hudu za ta zauna sai ta hiya ta sallame sai ta yi sujada ba aji sai ta sujada biyu ta sake zama tukun ta sake sallamewa so da wannan zaman da ta yi ta fara tahiyar nan ya zama ta yi tsari a sallan so da gurin ba gurin ta tahiya bane an gane ku shi ko ba aji baya sauka ko bayan shekara ne mana ko ko da a Ramadan ya wuce ne ta yi, yau ta bi za ta yi alola ta yi ta zauna kamar ta kuskanci gaba sai ta yi sujada biyu ta yi sujada ta dago ta sake sujada ta dago sai ta yi tahiya ta sallame an gane ku shi baya sauka Sannan tambayanta ta uku take cewa mutum yana sallah sai karanta fatiha zalla a raka'a na biyu shin sallansa yi? eh sallansa tsallansa sallansa yi, amma ya rasa lada mai yawa amma ya yi insha Allah wanda ke cewa bayan sallama ah, ya ne ake ije yatsu idan ana idan ana tafiya in mutum zai yi tahiya yana hannunsa na hagu yana ijewa ne tsakanin cinyarsa da gwiwansa mana yadda cinya yake haka sai sauka zuwa ne gwiwa hannun hagu ke kenan amma hannun dama da shi kuma zai tafiya da shi zai dunkule su haka gaba ɗaya sai miƙa wannan yatsan manuniya ko ya miƙe shi a tsaye ko kuma ya rinka kada shi haka kadan ba ba haka ba ba kawai yatsan ne kadan zai rinka motsi da shi haka ake yi da yatsa in ana in ana tafiya wallahu a'lam wannan take cewa an ce in mutum zai zo makaranta yana tafiya ne akan fuka-fukan mala'iku eh haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma haka ne ke faruwa matuƙar mutum zai je koyan addini kuma dan Allah to da ikon Allah Allah madaukakin sarki na sa mala'iku su shirki da su manzo Allah sallallahu alaihi suna wannan ne saboda nuna yarda da nuna amincewa da kuma darajar abin da zai je an gane ku yawa yanzu duka mu muna tsaron da za mu zo nan mu yi tafiya da kan fukafukan mala'iku kuma ba zuwa kai ba har da komawa har da komawa kuma bayan nan bayan nan shi wanda zai koyar da karatun shi wanda zai koyar da karatun shi kuma duk wani halitta na Allah tsuntsaye bishiyoyi duk wani halitta Allah sallallahu alaihi har kifi da ke ruwa zai ta roƙon masa gafara har ya koyar har ya gama har ya koma gida za ta roƙon Allah ka gafarta mishi Allah ka ji shi Allah ka gafarta mishi an fahimta ku yawa hadda mutane ma a hanya sun sun haɗu da shi a wanda sai fara ce cewa shi ne mai Allah ko malam kowa ga kowa ga ya ce Allah gafarta malam yasa an fara sai ka ce amin addu'a ce yayi ko ko maka Allah amin Allah ya sa mu gani wannan take cewa mutum ne bai da lafiya kuma rashin lafiyar ta bai iya zai iya tashi tsaye sai ta ce sanadiyyar haka da yi sallah ba a ta ce saboda ta ce sanadiyyar haka ba zai iya yin sallah ba ita tunaninta tun da ba zai iya tashi tsaye ba ba zai iya yin sallah ba to yanzu da ya warke zai iya miƙewa ya sai ya rama duka sallolin da bai yi ba dole ai tun farko ma bai da uzurin rashin yin sallah rashin miƙewa tsaye ba uzuri ba ne na rashin yin sallah ko mutum ba zai iya miƙe tsaye ba an yi bai sallah a zaune salli ƙa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbik haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba ka zauna in ba za ka iya ba ka kwanta zaka ko a kwance ne matukan mutum yana cikin hayyacin shi yana cikin hankalin shi ba ya suma bane to dole ya sallah a lokacin sallah mu wannan bayanin ma a satin da karatunmu karatunmu da ya gabata ko ka dole mutum ya yi sallah yanzu da bata yi ba sai ta warke tana ganin za ta miƙe tsaye dole a yi lissafi ta yi haka za ta biya su ɗaya bayan ɗaya amma da su ma ta yi da su ma ta yi ba ta yi sallan azahar ba ta yi sallan la'asar ba sai ta farka lokacin sallan magariba to ba za ta rama azahar da la'asar ɗin so da lokacin baka nan ba ta da bambanci da yaro karami da bai balaga ba sai magarwa wanda ya balaga a magarwa ba zai rama azhar da la'asar da yayi wasa a ciki ba an gane ku ko wanda ya haukace duka ba su da bambanci haka in bata in magarwa da isha ne ba ta yi ba bata farka ba sai da lokacin sallar asuba ta yi kuma rana bata fito wato ba za ta rama magarwa da ishan sai da ta fara da asuba in su ma ta yi wallahu a'lam نعم نعم hmm. Wanda ta ce, wanda kuma kamar bugun aljanu, ta shi ma ba shi ba ne a yi, ta shi ma baya nan, ai wanda wanda ya suma ma da shi. Eh? Baya na yi, in ka faɗa mishi ne faru ya sani, zai ka faɗa mishi ne faru. Ana sai ka ɗauke shi ki je Legas ma bai sani. Sai an je ce a ina nike in ya farfado. baya nan ai baya nan wannan take cewa ai shiru ko hasana take cewa tana sallar la'asar ne take yi sai ta yi raka'a biyu bayan da ta yi raka'a biyu sai ta manta sai ta sallame bayan ta sallame tukun sai ta suna. sai ta tashi sai ta kawo raka'a biyunta da ya rage sai kuma ta sallami. shin sallanta yi? ita ma sallanta yi, amma bata gama sallan ba ita ma bayan kin yi raka a biyu kin sallame sai kika tuna ai raka a biyu kika yi ko aka tuna miki ko da kin hira matuka laulanki bai kare ba ba farko za ki koma sallan ba za ki sake fuskantar gabas ne ko ki kamarar hawa ki dora sai ki kawo cikon a biyu in ki kawo cikon a biyu kika yi tahiya kika sallame sai ki sujada biyu a matsayin sujadan ba'adi ki sai sujada ki dago ki sujada ki dago sai ki tahiya ki sallame an gane ko tukun kin gama sallar to aka sallanta tayi amma bata gama sallar ba sai tayi wannan sujada ba wannan dogon takardar tambaya kusan tara ne ko goma ce tambayar da ta farko nake cewa shin ya halatta mace budurwa ko matan aure ta rungumi namiji amma muharraminta e ya halatta ta babanta ko yayanta ko kaninta ko kawunta ko babbanta babu laifi musamman ma ya dawo daga tafiya yana daga cikin sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam mana ummu tira daga tafiya ba oyo kada yake ba shi ake yi dan wanki ya dawo ko ƴar wanki ta dawo daga tafiya yana sallama ki kurungu mai mu'anaka ya kira mu'anaka ka mutu yana daga tafiya shi ba musafaha ake ba rungu shi ake yi oyoyo an gane ku shine abin da ya fi dacewa in muharramin ta ne babu laifi wannan ya halatta amma in ba in ba in ba in ba muharramin ta bane wannan wannan bai halatta ba an gani sai tambayanta na gaba take cewa ne ah, matsayin mutumin da ko da yaushe yake kiran makansa babu komai aka ce sai ce babu kuma alhalin akwai shi shi ne san kanshi ko shi ne san akwai ko babu wani lokaci muna yi ma rogo ne kallon kitse kuma musamman a wannan lokacin wallahi mafi yawa za ki tara mutum ɗari da ji ganin kamar akwai amma kila biyar ne kawai suke bishi so da kawai ana ba wanda ba wake ke cewa wanke goma ka sa biyar yawwa shi ne kawai ake yi za tun da ya ce babun babun ne amma in babu ya ce akwai ya yi ƙarya sai dai inga matan shi ne da ya ƙarya ba ina yin saboda wata maslaha ne kila akwai amma kuma kila ba mai a janareto da za a sha abun nan da ko ba zuwa biyan kuɗin makaranta ba ita kuma tana so a kowa ice cream sai ce babu ne karya ba karya ne amma ya halatta babu kawai a saura zauna lafiya babu kawai ya matse babu da ya haram ba Allah ya halatta mana wannan karya eh wannan wannan an bamu wannan damar. na na yara suka tambaye shi a babu ya ce kai ba zan bayar ba in na ce ma yaro na ba zan bayar ba shine ne ya zai dani eh? amma ita mata ta da yadda za ta yi da kai ke sa aka ce a ɗan a ɗan saka ke za ka ce a ɗan saka an gane ku amma yaran ka ba za ba za a siyawa eh ita matan ta ɗauka ta yi haramun in har ba wai babu abin ana ba ana cikin yunwa ba ne ita kawai ta sa hannu ta ɗauka ta yi sata ta yi sata kuma za ta biya yayi eh. saboda na ban ba nace akwai sata tsakanin mata da miji eh in namiji ya dauki na matan shi ya sata in mace ta dauki namijin ta yi sata sai da yaddan su ai Allah bai mallaka maka dukiyanka ba ita ma bai mallaka mata dukiyanka ba kowa dukiyan shi ne shi yasa za ta iya zakanta kowa ta bukatar ta nemi izininka za ta biya kudin aikin hajji ba ta bukatar ta nemi izininka ibada ce wai ce ta ya yarda sai ya mijin ki ya tana ki je aikin hajji an za ki sallah kira neman izinin shi ne ba Allah bai ba ki bai ba ki wannan dawan ba kawai zai hana ki ne in ya za ba da muharrami za ki tafi ba amma an da muharramin ki ne ba miji zai da hurumin ya ce matan shi ba ta je aikin hajji ba ba ba aikin shi ba fandiri shi bane ba da ɗin shi ba ne baban da ɗin shi ba ne zai da wannan ikon kwanaki na jana magana wai uba biya ma aikin haji sai miji ya ce ba za ta tafi ba na a shi afuwa aikin haji ne ibada ce yi. kamar za ta yi sallah ne ce ba za ta yi ba an shiga wata ramadan za ta yi azumi ce ba za ta yi ba hukuncin su ɗaya yi bai da wannan bai da wannan kawai zai tsaya tsayin daka ne zama da muharrami za in babu muharrami to wannan zai hana saboda ba muharrami ba saboda za a ji aikin haji bai dawa wannan shi ne ƙa'ida. an gane ku bari mu gama wannan dogon takarda wannan take tambayanta take cewa wanda ya hukuncin uba da hana ƴaƴansa tafiya masallaci yake hana ‘ya’yansa tafiya masallaci yi laifi kuskure ne kuskure ne kuskure ne uba ya hana ƴaƴansa zuwa zuwa masallaci maza da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci dakin Allah za ku koda ƴaƴanka mata ne tace ita za ta je masallaci ne ta yi sallah kuskure ne ka ce mata kada tafi sai daga ce Allah ke a hanya amma ka tabbatar ta yi shiga yadda ya dace a je masallaci a je masallaci da shi haka ma maza saka kuskure ne uba ya hana ‘ya'yansa zuwa zuwa masallaci ah. wannan take cewa kamar yadda aka taɓa yin bayani akan mutum ya ci haƙƙin wanda ba musulmi ba to in wanda ba musulmi ne bai ci haƙƙinka shi ma a lahira za a ɗiba ladan shi a bata ne ta shi bai da ladan shi ɗagun wanda ba musulmi bai da lada Sura da abin da ke sa a baka lada ne musulunci saka shi sai dai tarin zunubi saka in ya cuce ka sai dai a ɗiba zunubin ka a ƙara masa gwargwadon cutan da ya maka kamar yadda in kuma kai ne ka cuce sai dai a ɗiba zunubin shi a ƙara masa an gane ku yawwa saka ba haramun ne ka cuci mutum ko da ba musulmi ba ne. sai tambayanta na ga wata ke cewa ne ah, matsayin mai gida da baya sauke haƙƙin gidan shi na 'ya'yan shi da iyalin shi duka baya ba su abin da haƙƙin su ne in uba ya zama baya ba 'ya'yan shi da iyalinsa haƙƙin su haƙƙi na wajibi ila matan shi ba da da kaya tsirara suke yawo misali 'ya'yan shi tsirara suke yawo amma tana da rigar sawa ko da guda ɗaya ne ko biyu ya ba ta tufafi ba ta ɗauki kuɗin shi ta sai riga ba saboda ba tsarara take yawo ko kuma ba abinci suna zaune da yunwa kuma ta san yana da kuɗi kuma ta san fim ɗin ATM ɗin shi ta san fim ɗin transfer ɗin shi ta san inda yake ɓoye kuɗi a ɗaki kuma ga suna cikin yunwa shari'a ba ta damar ta ɗauki abin da zai ishe su su kace ƙara haka maza Allah ya faɗa ce ki ɗauki abin da zai ishe ki ku cike da ƴaƴanki kai ki ƙara in mudu ɗaya ne zai fito ki ɗauki kuɗin mudu ɗaya da cefanen shi sai ki ce mudu ɗaya da rabi na anjima a ci na yanzu anjima ba mu san ko za mu kai bayi ko haka ba ne za mu iya mutuwa kafin anjima shi kuma a yi masa nasiha a yi masa nasiha ta kai a baki ba haƙƙin baki a kan shi ba ta ƙara saboda baki ba na wa kama akwai shinkafa sai ta ɗauki kuɗi ta sai tariya saboda ba ta so su ci shinkafan da ke gida ta yi kuskure tunda akwai shinkafan an don an ci shinkafa kwana arba'in a jira ba za a mutu ba a ta yi laifi ta yi laifi ko kuma ta ɗauka saboda ta sai nama sai nama ta yi laifi ta ce za a iya ɗaukan shinkafan sai a kai shago a canja saboda a a canza baki in dai shi ne daidai mudu ɗin da zai ishe ku shi ne za ki kai shagon a baki abin da zai isa ku ci ba zai kai da sai kin ƙarawa to babu laifi amma in dai mudu ɗin ne zai ishe ku amma za ki kai shago sai kin ƙara mudu ɗaya da rabi ko mudu biyu to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ki wuce ki tsaya daidai nan sai a kai ƙaran shi kuma mishi wa'azi tambayin ta na gaba take cewa ah, in ya zama iyayenka suka hana ka yin abu sai kuma mutum ya yi wannan abu to ya matsayin wannan mutumin ya yi haramun kuma karki so ki mutu kina yin abin da iyayenki suka hana ki so za ki mutu ne kina aikata aikin sabon Allah maɗaukakin sarki iyayenki sun hana ki sai kika ce sai kin yi don kina kan yi kika mutu ba kuma kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa za a tashe shi ne akan abin da ya mutu yana yi shi kenan ki za a tashe shi kenan kina kan saba ma iyaye akwai problem to Allah ya kare mu sai take cewa ana faɗa mata tambayan da yawa cewa idan ‘ya'ya suka shiga wani hali suka zama ‘ya'yan marasu kirki, sanadiyyar ubansu baya musu abin da ya dace, rashin kula da su sai tarbiyyarsu ya lalace suka shiga wani hali shin uban yana da laifi ai shine ma number one shine abun tambaya na farko so da Allah ya dora mana kula da haƙƙin duk wanda ke kasan mu Allah ce ku anfusakum wa ahlikum nara ku sanya ma ku da iyalanku katanga tsakaninku da wutan jahannama Malam Usman bin Fodi Allah ya ji kan shiga fata mishi yake cewa duk yanda uba ya kai da biyayya ga Allah amma bai damu da iyalin shi ƴaƴan shi da matan shi su zama masu biyayya ga Allah wato shi ma wanda yake yin Allah ba zai baki shi ladan ko titi ba so da aya ɗaya ce sai amfani da rabi ya bar rabi kuma Allah ya ce duk wanda yake imani da wani bangare na aya yake amfani da wani bangare na wani aya Allah ya ce dan wuta ne Allah ya ce ka kare kanka da su sai ka kare kanka ka bar su ko hutu haka ma Allah bai su na kan ma Allah baya su saka uban shine abin tambaya na farko sannan su ma ƴaƴan ba sun kukuta ba su ma za a ba su laifin abin da ke aikata na laifi so da suna da hankali sun san abin da yake daidai sun san abin da ba ba daidai ba sai tambayanta na ƙarshe take cewa ah, idan lokacin sallah ya wuce shin mutum zai iya yin sallan ko da lokacin ya wuce ko zai jira sai gobe lokacin shi ya sake dawo kila yanzu lokacin azahar ya yi kila tana bacci sai ta tashi ta jana sallar la'asar to za ta iya yin azahar ɗin ko kuma za ta bari sai gobe da azahar sai ta yi azahar biyu a za ta yi ko da lokacin shi ya wuce za ta yi an gane ko ko da lokacin shi ya wuce za ta yi amma inda gangan ta bari lokacin ya wuce dole ta yi amma kuma ko ta yi ba za a bata ladan ko titi ba in ba ta yi ba kuma ita mai laifi ne da gangan ta zauna tana kallon lokacin da wuce ba ta yi ba dole ta yi amma kuma ta yi ba ta da ladan ko titi ko lada ɗaya ba ta da shi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan shine insha Allah ta'ala na'am ka zo suna magana